فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين sai muka aiko musu da ruwa mai yawa don a akan karyatawarsu da taurin kansu muka nutsar da shukokinsu da 'ya'yan itacensu muka aiko musu da fari suka cinye abin da suka samu na kayan gona muka aiko musu da ƙwarƙwata tana ɓata shuka ko tana cutar mutum a cikin gashin kansa mun aiko musu da kwaɗi suka cika kayansu suka ɓata abincinsu suka hana su kwanciyar hankali mun aika musu da jini, ruwan ƙoramu da rijiyoyi suka zama jini, mun aika musu dukkan waɗannan ayoyi daban-daban, sashen su yana bin sashi, amma duk da abin da ya same su da uquba sai suka girman kai ga imani da Allah, da gaskata abin da annabi Musa ya zo da shi sun kasance mutane masu aikata sabo, kuma ba sa barin barna ba sa shirya zuwa ga gaskiya.